daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na 63 a cikin tsoratar tauba inda muka ji allah madaukin sarki yana mana bayani akan bai halatta ga annabi ba sannan da duk wani mumini da annabin ya nema ma mushiriki gafara bayan rasuwan mushiriki biyun da kusantaka take da shi kuwa mun gano da ke ko biyun da mutum ya mutu in dai aƙida ta ɓaci ayyukansa suka lalace ba a kallon irin mutuwan da ya kamata mutane su fahimci wannan wata rana an je jihadi wani bawon allah ya shiga yaki ya ta kashe kafirai ya ta kashe kafirai duk abin da ake neman a yi a wannan yakin yayi yi kan abla bala alhassan ya yi ƙoƙari matuƙa bayan da aka ƙare ya ya kan neme shi ba a gan shi ba aka ta maganganu cewa ba a ga na ba ba a gawa na ba aka ta labarin ƙoƙarin da ya yi da yadda ya firgita makiya ya fidda gudun wasu ya hargitsa wasu suka shiga halin tasko a hannun shi babbai suka yi ta yaba mai suka yi ta yaba shi bude bakin annabi ke da wuya sai ce ɗan wuta ne wani sahabi ya ce to babban magana sai kama ban bayan shi bayan shi bayan shi an mai rauni a hannun shi sai can wani bayan dutse ya tsinki fatan da ke reku ya kafa mashin shi a ƙasa kawai sai ya sa zuciyar shi kawai sai ya danna ya fasa zuciyar nan sai ya mutu wannan mutumin ya dawo ya ce ashhadu annaka rasulullah na shi da lalle kai manzon Allah ta ji ta ji ta ji ka ji da ƙarshen mutumin ya kasance kuna fahimtar wannan shi yasa mutumin da ya ɓata rayuwar shi wajen bibiyan wasu abubuwa ba abin da Allah yake so ba irin ƙarshen da Allah maɗaukin sarki yake mai kenan a waye gari ya shiga cikin halin matsala irin wannan na ya haƙura jinin da ke zuba ma zai kashi zai kashe shi da sai gaggauta to irin su in an fahimci wannan ba a musu isi fari. haka munafiki in ya mutu ba mai istighfari ba a ce mai komi su dai tsori tsori zai da aka saba an yi babban rashi an yi babban rashi kai kai kai ba kyauta ba shi kana tsara an fahimci wannan da kyau saboda hana roƙa masu gafara doka ce ta Allah a cikin alkur'ani an gano wannan da kyau ko shi yasa lokacin da Abu Talib ya rasu annabi ce la'astaghfiran laka ma lam unha an yace zan ta maka istighfari ko muddin ba hana da aka yi ba an gano wannan da kyau ko an hana ni to sai in bai shi yasa lokacin da annabi nuhu bayan hallaka ɗan shi da aka yi a ruwan tsofana ya nemi kamun kafa mai ga Allah Allah madaukin sarki ce ai innahu laysa min ahad in ma kana tunanin nema alkawarin zai tsiratar da kai da iyalanka ne to wannan zai riga cin iyalan naka ba a yi da shi ya riga ya raba kafa da Allah subhanahu wa ta'ala ina fahimtar wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya shiga da aya ta da sha hudu, Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الله شو ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه istighfarin da annabi ibrahim ya man mahaifin shi kan'ana ba komi ba ne illa alƙawarin da ya ɗaukan ma mahaifin nashi ma'anan wannan shi ne la hujjata lakum ayyuhal mu'minun istighfar ibrahim al-khalil alaihi salam ya abihi ko mu'minai kafa ɗauki wannan istighfarin annabi ibrahim ga mahaifin shi a matsayin hujja fa inna zalika lam yakun illa an iddatin ai alƙawari ne yi mai cewa zai roƙan mai gafaran Allah madaukakin sarki bayan rasuwar mahaifin kuma Allah bai hana shi ba bayan da ya fara istighfarin sai Allah ya ankarar da shi shi ne ma ta bayyana lahu yayin da ya fito mai ƙarar ya gane annahu aduwwun lillahi maƙiyin shi fa mahaifin shi fa maƙiyin Allah ne tabarra'a minhu sai barranta da shi kai tsaye mun gano mu duk bugi bagiro ne wasu ce mako ai ba mahaifin shi ban ba baban shi shi duk ƙurani ya ce ya bi shi mun gano wannan da kyau ko mu tsaya abin da ƙur'ani faɗa mana in ka ce kanin baban shi ne ga kana neman ayin da za ta taimake ka ka tantance bayani cewa kanin babun shi ne ko kana da hadisi da annabi ingantacce in dai ba qur'ani ya faɗa ba sannan ba nasi ne daga manzon Allah ya faɗa ba abin da ya faru ga waɗannan mutanen da suke nesa da mu ba na ba ka a lokacin da suka rayu ka ce hakikanin gaskiya ga yanda abin yake ka kau da zahirin alkur'ani zuwa ga wani abu can daban don ya daidai da wani tunani nasa wannan kuskure ne ko ɓanna ne kun ga wannan da ke ku قال القاضي أبو بكر بن العربي babban malami abubakar ibn al'arabi ce ta'allakan da bai sallallahu alaihi wa alihi sallama fiski fadla bi talibin bi tsauli ta'ala ta astaghfiru laka rabbi kun san shi annabi ibrahim alƙawarin da yayi ya ce lalle zan roƙa maka gafaran ubangiji na أخبره الله تعالى أن استغفار إبراهيم لأبيه ya Allah ya ce annabi kaga wannan istighfarin Ibrahim ga mahaifin shi qabla an yatabayyana al-kufra minhu kafin ya bayyana mai mahaifin nashi kafiri ne yasa yayi ma istighfar lamma tabayyana lahu al-kufra minhu yayin da kafircin ya fito mai fili tabarra'a minhu sai bara'a sai daina istighfarin <clears throat> fa kaifa tastaghfiru anta li ammika ya muhammad amma ana cewa ne kai ya zaka yi ka istighfari wa qad hatta mautahu kafiran bayan kana wurin ya mutu kafiri mun gano wannan in annabi ibrahim bai san wancan ba ko ya sani yi alƙawari kuma al'amari bai bayyana ne karar Allah madaukin sarki ya hana shi ba to kai da aka yi a gabanka ko kai minin babu aulakar ka mun gano wannan da kyau ko sai Allah ce inna ibrahima kun ga shi annabi ibrahim la'awahu mutum ne mai yawan addu'a halimun mutum ne mai haƙuri al'awahu الذي يكثر الدعاء شنو متمن ده يكي الدعاء قال ابن مسعود وقيل ان الرحيم في عبادة الله انه الرحيم سوى شيء النبي ابراهيم متوسعين باين قاله الحسن حتى الامام الحسن يفسر وقتاده وقيل انه متأوح قاله ابو ذر وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول آح من النار قبل أن تنفو آح فيكوكا فجد أورموتا فليمغافرا الله في الدعاء الله يربى كده إتاء أقول لك شن الدعاء يقول مثلا إنه الكثير التأوح من الذنوب yana yawan kuka yana yawan istighfari game da zunubi قاله الفراء وأصله من التأوح وهو أن يسمع يستدر صوت من تنفس الصداع ومثل هذا ba yana numfarfashe sama sama sama na zafin ciwo ba asalin kalmar ce wal halimu kasirul hilmi mai yawan haƙuri wa huwa allazi yasqaw an az-dhunub shine wanda za a yi mai ba daidai ba sai ya da kai ya yafi wa yasbiru alal aza duk cutar wanda aka yi mai su hakuri har mutane sun ɗaukan wawa ne kun gano wannan an mai kaza ya share an mai kaza ya kau da kai to halilu ne kun gano wannan shi ne haƙuri wanda bai kai darajar alhalimu ba za ka kana mai zai iya haƙuri yanzu in kama ina tare da ɗauki mataki kun gano wannan ko kuma ya ɗauki mataki kuma ya ƙullace ka ya haƙuri ke an ba shi haƙuri sai janye ƙullin da ya yi amma shi halimu baya duka <clears throat> za ka yi mai kyale ka ya sa Allah ya siffanta da siffan hali in gano in ba haƙurin Allah matakin da zai ɗauka a kan mu bayi sai mu ci Allah ya kyauta an fahimci wannan da ku mm. mataki ne wanda zai zama mai gauni yasa idan Allah madaukin sarki ya muke baiwa miji halim ku rike da kyau zaki ce mai abubuwa ta kamar ya zama wawa bai daukan mataki bai daukan mataki to irin su in sun tashi daukan mataki ko mummunan su shi yasa bayi za su ta mu ma Allah za su ta ma Allah san da ya rutsa sa lahira zai dauki mataki to ba su gani da kyau mai ƙarfi yake yi mai tsanani yake yi na fatan kuna fahimtar wannan Allah shi kyauta aya ta gaba ya ce وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم نعم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من لله من ولي ولا نصير Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da id hadahu Allah madaukin sarki bai fatar da mutane haka kawai bayan ya shiryar da su mun gano ne da ku bai ɗaukar zuciyarsu da ayyukansu ya sa sa cikin ɓata bayan ya shiryar da su zanna wasu malumin ka ce ma kana Allah yudilla qaumin ba'da idh hadahum hatta da lahum ma yattaqun Allah madaukin sarkin ya bayyana ma al'umma ga tafarkin shari'a suka shiriyu to Allah bai koma ya batar da su Allah madaukin sarki bai azabtar da mutane shine kalmar ba anan ma kana ya azziba qauma Allah bai wa mutane azaba ba da izhadahum bayan ya aiko masu da manzo hatta ya bayyana lahum ma yattaqun haske masu bayani filla fillan hanyar da za su ga Allah kun gano wannan ko manzon na nan sako bai je masu ba Allah bai masa azaba Allah bai batar da mutane bayan ya shiryar da su kuma ya masu bayanin yadda shiriyar take don su ji tsoron shi kuma suka kama ba zai tabbatar da su ba ba zai taɓa taɓar da su ba sannan ko ba zai azabtar da su ba wala ya taɓawahu fa inda zalika ya stahiqqu in aka zo da hanyar shirya mutum iri da iya kama to anan ya tabbata Allah bai mutar da shi nake wa'azi iri-iri kiji da nake bayani ki ji ganewa ɗora ki a tafarkin Allah ki mirfisi in Allah maɗaukin sarki ta shi ɓatar da ke ba ki gane garin nan inna Allah lahu mulku samawati wal ard ku sani mulkin sammai da ƙarfi na Allah yuhyi wa yumiit Allah shi ke da haƙƙin rayarwa sannan kuma shi yake kashewa wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir sannan ba ku da wani majalisun al'amari in ba Allah ba ba ku da wani mai taimakon ku cikin harkoki baki ɗaya in ba Allah ba kenan wannan ayoyi guda biyu su zo su tabbatar mana tauhidin uluhiyya da kuma tauhidin rububiyya da kuma al'asma'u wasu sifat a tare kenan duk mutumin da ya tara ya kiyaye waɗannan to Allah madaukin sarki zai shirye da shi duk wanda ya raba da waɗannan lallai zai faɗa bata bata ko dai ta kafirci bata ko na munafinci fata ko na zalunci fata ko na fasikanci bata ko na bin son zuciya fata ko bin miyagun al'adu dole cin waɗannan ɓace-ɓacen sai mutum ya tabka da zamun asara ta hanyar faɗawa cikin kwatanni yasa kowa ya ƙoƙari ya rike abin da Allah yake so domin ya samu ya tsira mm. Allah madaukin sarki ya shirye da mm. ya ce لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله لقد تاب الله على النبي حقيقة الله تبتوبا النبي لقد تاب الله على النبي كنت يأتي فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات Allah maɗaukin sarki ya ce annabi ya makan shi istighfari sannan kuma ya mamumini maza da mata istighfari kun ji ɗaya ko yanzu umarni ne daga wa daga Allah ko aka yi wa manzon Allah ko aka ce makan shi istighfari sannan ya mawa muminai istighfari ko yayi ko bai ba sai Allah ce fari ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله هذا يتولى آية كما الله يتشيم النبي يرقي مؤمنين استغفاري kai tsaye sai a nan sai Allah ce laƙar taballahu alal nabi wancan farin da ya yi Allah ya karɓi zai ya shi in ga wannan da ke sai ce wal na wal ansa da dukkanin muhajiri da dukkanin ansari Allah karɓi tuban su sakamakon farin manzan Allah kinin yau jama'a don Allah wanda ya koma ya yi a wani saƙo sai ya zo ce sahabi kaza sahabi kaza sai ta zagin sahabbai yana lissafo wasu laifuka yana ta sun yi sun sai ce kai jahili na tsu karatun bai kai karta ballahu alal nabi ba in ka ce Allah bai karbi tuban sahabbai ba abin da muke son mu ce maka kenan shi tuban annabin ba shi ma ba karba ba jima kuna fahimtar wannan shi ma ɗin ba karɓa ba in dai an karɓa na annabi tuna su ma an karɓa in ka ce ba karɓa na annabi ba tuna su ma ba karɓa ba wanda ƙarya kake yi Allah ya yi umarni da istighfarin kuma annabi ya yi kuma Allah ya ce ya karɓa don ka san su sahabban manzon Allah ‘yan gatan Allah ne. Wasu a Kur'ani Allah madaukin sarki ya hana in aka fito jihadi mutane su gudu doka shi, in ga wani da ko idan aka fito jihadi aka gaba da gaba da kafirai makiya Allah to laifi ne babba mumini idan kafirai ya juya a guje In ga wani Allah maraukin sarki ce wa manyi wallihin yau ma'izin zubar duk wanda ya juya makafiri baya don ya gudu yana tsoron kisa illa mutu harrifan da kitalin au mutu hayyizan ila fi'atin ko ba salon yaƙi ne zai canza ko kuma zai magaya ne zai samu oron zuma don a yi masu mugun ɗauki a masu fashin kwakwa ba kawai ya gudu ne faƙada ba a da gwazabin yanar ba kuma a wahu ne duk wanda ya gudu to Allah ya fushi da shi kuma wuta Allah ya ina son ku gane sabai yan gata ne lokacin da aka je yakin hunayi wasu daga cikin sabi sun gudu aka tambaye sai da na ale cewa wai kowa ya gudu a wannan wajen ya ce kowa ban da banzan aka ce a'a har da kai ya ce kai wani irin mutum ne ana ce maka kowa an ce manzan Allah ne kaɗai ne gudu da yake sabai 'yan gata ne sai gaji can a cikin suwata ali imra Allah maɗaukin sarki yana magana a kansu mun gano wannan da kyau ko daga alarar mummi guda uku a zaune ba zan faɗi ayan ba saboda haka ku saurara alarar mumin nan na kurkusa da karanto mana ayoyin nan guda uku bari mu fara da ke wata aya ce a cikin sautu eh, ali imran wanda Allah ya bayyana ya karɓi tuban sahabbai ya yafe musu duk da sun gudu a wajen yaƙi Da mhm. tuno ba? eh? eh? eh? eh. an samu Kai fa. eh kaifa wanda ya kai shekara 20 yana jin baki a ƙungiyar izara to bakin kake ja ko bakin ne ke ja eh bogaro ayan ba duk eh inna lillahi duk ba to dukan kunan wajen gaba daya Hadda da alaramomin wannan karan na wannan zamanin ku kawo nan da min kumfa yau maltakar jama'an inda masu zalla humu shekwari bi ba ma <laughs> akwai akwai wadda zura? alin ba <laughs> Allah ya Allah ce innal ladina tawallaw minkum kaga wanda suka juya ba daga cikin ku yau mafaqal jama'a ran da aka haɗu nan a hune inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma qas wata zamiya ne daga shedan saboda abin da suka aikata ne shine alfaharin yawan mu mun gano wannan saboda annabi san da ya je fatahu makka ya je da sojoji dubu goma ne da aka ci maka an watan sai ƙara samun sojoji dubu biyu ga zama na sha biyu to sai labari ya zo mai kafiran saƙi da hawazi ga su can sun ji an yi nasara a kan abokan su, sau da ka bari su kawo ɗaukin yaƙi kafin yaƙi zo masu shi ne suka kwaso ƙwansu da ƙwarƙwatansu wannan fitowar da aka yi mai kaji ya kwaso kejin kajin duka mai awaki ya koro ya kwaso ya shi da matan shi duka wai sun fito ne ko ta mutu ko a rai ko ta wara ko ta waraye haka suka bi aka zo shi ne sai suka yi masa annabi sai ce to kar a bar shigo cikin gari a haɗa a waje duk ƙarfinka in za a yaƙi a garinka kai za a cuta so da kai za a kawo mahari shida, shi wanda ya zo abin sai dai kare a kan shi an gano da sauƙi sani bai ci haɗa bayan gari waɗannan kafin su taƙi da hawazin sai suka yi riga ta annabi zuwa wani mashin duwatsu sun sabai suna ta alfahari a hanya cewa yawan mu ma ko menene ko menene wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasaratukum kaga a'jabatkum kasaratukum alam tugun ankum shay'a an gano wannan da suka zo duwatsu ne guda biyu haka hanyar tana tsakiya sai suka sa mayaka suka hau kan dutsen sai suka lalle wasu kawai sun hau da manya-manyan duwatsu wasu suka hau da mashina mashi-mashi haka in mashi ya zama ɗaya sunan shi mashi in mashi ya zama biya zama ne masu suna ke can mai tagwayen masu an fahimci wannan wasu kuma gwanayen harbi da kibiyar <clears throat> to sabai <clears throat> kun zan baka auni cewa akwai mai akwai wasu lallaba kan dutse sai da ayarin farko su ga wuce tsakiya kasaran nan suna dama da hagu wasu na can saman dutsen suka fara murgino mai yindiyarsu suka fara jifa da mashi ya fara harbi da kibau wasu makiran sai su harbi doki ko su harbi raƙumi ko su harbi alfadari ko jaki dabba in yi ji harbi ne zai yi ya yi rimi ya saba, ya kaɗa na kan shi da ƙasa sannan kuma ya nemi juya waɗannan na shigowa waɗannan suna komawa sai aka hau kun ji mu suke rundunar manzan Allah illa waɗannan sai suka juya shi suka gudu manzan Allah ya tsaye na anan nabiyyu juyi lakari ana bana abdul ni ni Allah ne ba ƙarya nake ba ni dan abdul ne. Allah ya sanya tsoro a cikin zuciyar kafin nan da nan ya sa ɗaya daga cikin sahabbai ya ce kira an sa suka dawo a kira muhajirin suka dawo shi aka ji aka gwabda yaƙi har aka yi nasara a kansu shi aka tara ganiman yaƙi ne yawan gaske daga ciki ne a yi bayan an gama raba duk ganima ɗaya daga cikin sosai wanda ya same ta a matsayin burusunin yaƙi ya ce ta ba da ɗan wani abu zai yanta ta ka zama ɗaya shi ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ta ji labari shi mai taimako ne mun gani da ta zo sai ta tar da baya sai ta farar da aisha sai ta ce ga abin da ya taho da ita sun ji sun ji labari na tsaf da ce to Allah ci shi mu gaba a yi haƙuri ba ba hali <laughs> mun gane wannan ta duba ta gama ma'ana mun fahimci wannan ta fita za ta tafiya ta iya matan gida ta ce ba da hali ita zauna tana dab da za ta fita gidan ke kaddara a zaure to sai ga manzan Allah zai shi ko shi manzan Allah zai shi babu in ka taho wani shi ba shi faɗin sai jiji in ya tuno ka ba shi dadin sai ka zo kyauta nan wajen shi wani iska su gudu iska manzan Allah kyautar manzan Allah ta fi iska kowa samu yake ya fi ceku kowa samu yake mun gano wannan sai ta ce mashi wajen ka ko na zo kaji kaji kaji amma na shiga gida an ce babu hali ya ce nawa ne ta faɗa ya ce kin yadda in biya maki ya zama sadakin aure ki in ke ce ke ce ne na tambayin ku na ba za a jaba ku a cikin jikin shawara da kawaye ku eh ta zan yi shawara da eh, gogo ta dudu ku gogo ta gangare na ya kando ya gwalgwal eh shirme ita ta yadda mu shi ƙa'idar annabu ba ɗora manzo Allah wuri yana ganin wanda ta yake so ta ce ta yarda Allah ya ga wani aure ta a ce ɗakin shi ne nan ba haka a gaban lantana ma ya je ɗaura aure a ce ana jiran shi na <laughs> babu wannan yadda zai auri wannan da Allah ya gaya masa Aisha wanda ya je yaƙin Khaibara ya auro tafiya, da Allah ya gaya musu shi yasa in za ka yi aure kai kokari ka yi komi ka gama matarka ba ta sani shi ne sunna ilmu mu je san da annabi yake sanarwa cewa wai ya ja ba da labari wai ya aure wallahi ban ji wannan kuma kana son matanka ya kamata ka faɗa masa abin da zai dame ka sai mako shi ne kawai ke bakin cikin rana ɗaya ka ci abinta ka cinye ka huta mun gano wannan kai kuma duk yakin da za ka kaga ka haƙura na 24 hours kuma ka ja mata layi ke kin wannan layin shine a cikin ɗinki auren nan ban muke ba ni na yi maka na ne kun gano wannan da ke ku in banda karambanin mata ka ji ka so takalmin da za ka sa wai da cewa ba ta yadda ba a kafan da za ka sa ko ka siyo hula da ce ba ta ba a kanta za ka sa ba ku fahimta na ku na da takalmi da hula da riga da amarya din nawaye wata za da ce a ta matsalanta rabon kwana kwanukan ina za ki a ciki da na ke dama ke ka halittu litini ko talata ko laraba ko alhamis ko juma'a ko asabar ko lahadi kwanukan nan nawaye ne na kini sa fitina cikin da ba na shi a ciki shefa ne da zai kawo akwai na shi a ciki na zo a yi damuna zaune da gini zai shi da ba daga shi sai uwa shi zuke zaune ba ta haƙura ta bar miki ke ma ki haƙura ta ɗan tsakura na wata ha kafin da zai wahala yanka zai wahala amma da kuma haka yake ba da ku iya dole kwakwara Allah maɗauki sarki ya samu to shi ne annabi su ya aure ta nan da nan sahabbai sai suka ji labari kowa sai shi a a a ya za mu riƙe sarkan Allah a matsayin bayi wannan ta karga yanta su a ranar sai da ka yanta duk wanda aka kama matsayin burusun yaƙi sannan dukiyarsu kuma gaba ɗaya aka mai da musu shi ne aka ce a wannan al'umman babu wacce ta taba zuwa ma al'umman da alheri kamar yadda ta je ma al'umman da alheri biyan aurenta duk suka zama ya'ya dukiyarsu aka dawo masa da shi kuma ga tafiyacin musulunci shi yasa idan kika aure ya zama kin ji wakiltan ɗin iyayenki ne da danginki a gidan miji don kike abin banza za a kalli iyayenki a matsayin ba su baki tarbiyya na kwanan ba za a kalli danginki a matsayin dangi mutanen banza in ba da ya ta je ta yi rashin mutunci isa koranki ya ɓaci ki danni ki haƙuri zai zama kina mummunan wakilci ne ki sani an bayyanta yi haƙuri ki kawo da kai ko da an maki ba daidai ba shi allan da ya zaunar da ke a ƙarƙashin shi yana kallon shi ya sani ya sani kuma zai saka maki kuma ce zai saka maki ba an ce allah zai isa mataki lallai a kan shi ba shi ne kina son yan kayan ki ma'ana zai baki lada ƙarshen ta sa sake a aljanna kuma ya gane cewa aljannan da zai shiga an mai alfarma ne ta dalilin ki ne zai shiga bai yi ba mun gano wannan amma dinga ta da hankali a da rigima a ta fitina ana jirginiya da bugayya zo da yanzu da annabi ya ce ita wannan baiwar allah da ya aura yanzu yanzu a zaure ta wuce ga ɗakinta ya zama abin fitina Ya sai wani salafi yanzu ya ji karatu sai ya samu ta yana so aka ce za a ɗaura mai aure da la'asar yanzu abin laifi ne gan shi ya shigo da 'yan mutum a ce lafiya a ce wallahi yanzu zan aka ba bani kuma har ɗora aure yanzu ma za mu mutu gyaran ɗaki to sai ne akwai tukucin da ya kai ɗan mutum a mai da hannun kyauta mun gano wannan da kyau ko ai eh, ba za a mai da hannun kyauta na fatan mun gano wannan Allah madaukin sarki ya samu to shi ne wannan gudun da suka yi na wancan farmaki da kafirin saƙib da hawazin suka kawo shi ne lallabi na tawallo minkum yawmar taƙar jama'a inna masu zalla kuma shaitan ba da ma kasabu ma kasabu shi ne wancan jin da suka yi yawan su yi wadatar da su wani shi suka gudu Allah ce mai laƙar afallahun tabbas Allah ya masa afuwa sabon manzo Allah taba su matsala ya ce Allah ya masa afuwa kun ga da wannan ayin ta sauka na rantse da Allah ma zagin sabai ta sarki wancan na tamfalin can gam na zagin sabai da shi gashi Allah madaukakin gaggata ya ayyana zina amanu zalika kuma annabiyina kafaru ذهب الفلاس يولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا بقتال أو متحيزا إلى فئة فقد بعد بإذن الله. لا تقال لا يسمعني sai ali imran ta dauka ce to ai shiga shiga shiga shiga gashi gashi a ina ne suke wannan jiyan sai amfani da ce kaji kaji kaji kaji inda aka kuna fahimtar wannan da kyau ba inda za su motsa a ce an makare shi san makwara eh sun san makwara me makwara me shaƙa me shaƙewa me makwara in zan kasa gane wa mu za a yi za ku muka a cikin ko koya muka a wajen yi. maƙura za a yi musu gano nuna da teku shaƙa da hannu nawa ake yi hmm? hannu ɗaya maƙura ake da hannu nawa biyu Allah ya samu dace to shi ne Allah madaukin sarki yake bayyana Allah ya karɓi tuban annabi ya karbi tuban ansa ya karbi tuban muhajiru sun san da ga na yakin badar akwai an tattara kafirai sai annabi kira sai na abubakar ya ce a zamu da waɗannan mutane ya ce mutanen mu dangin mu ɗan uwan mu su ba da wani abu su tashi kansu mu tafi su a kira sai na umar ya ce kowa ya san ɗan uwan shi a ba kowa ɗan uwan shi ya kalli yamma ya yanka kayan shi ba wani da niyyar a kan kai ya ji wannan fatawa ta sai da na kuma ta wuri ta ka kara sai da na ali ya ke gani za a da waɗannan mutane. sai ce a je wani surkukin duhuwan itace wanda ya bushe ƙayar amma makalle su a wajen a cinna masu wuta a cinna masu wuta na da zai ga kai umura a awsatuhu wannan ya ce a banka wuta wannan ya ce su sha kaifi a yayyanka su to ne ne mafi tsaka a cikin uku a anshi fansa a sabis sai da ce a anshi fansa bayan da ya anshi fansan ne sai Allah ya saukar da wannan ayyace afallahu anka lima azinta lahu Allah ya ce maka dan ne ke haka wasu ka ce ba wancan ne ba wanda suka zo suka nemi hanzari ne ya yafe masu sai da Allah ya ce Allah ya yafe maka kaji manzon Allah manya in kana musun Allah ya yafe mu annabi za ka yi musun nasa in kana musun nasa za ka yi na Allah na manzon Allah ta sabon mazan Allah su duka ba su da ba. Allah ya samu gashi wa alal mu'minina min maili qulubi ba'dihim ila takhallut anhu daga cikin mu'mini akwai wanda zuciyarsa ta karkata akan kasaraka annabi yake wa qila tawbatullahi alaihim istiqabuhum min shiddati al-usra aka ce tuban ne Allah maɗaukin sarki ya fidda su daga tsananin wannan tafiya yaƙi ta buka inna karan da zai sallallahu alaihi wa alihi sallama fi tauba لأنه لما كان ثوب توبتهم ma abu. mun gano wannan me yasa aka shigo da annabi cikin an karɓi tuban shine sababin da ya kawo aikin da suka yi Allah ya gafarta musu to shi ma da nashi ka sama mun gano wannan da kyau ko Allah ba manzan karɓan tuba da zafara ya masu hambai shi sa ta ka tarwa manzan Allah na shi karɓan a cikin shi ba ana fahimtar wannan allazina taba'u fi sa'atil usra sabban nan da suka ba annabi yakin tabuka mun gano wannan da kyau ko fi waqtil usra wal murad jami'u awqati tilka al wannan yakin da aka tafi na tabuka yaƙi ne wanda aka tafi ta jama'a su ne ƙarfin imani ni ina ganin fada zamanin nan yanzu ne ku wanda ya jefa ba su da yawa jama'a matsalolin da zai hana a yaƙin nan suna da yawa daga ciki matsanancin zafin rana ku kalli azumin nan da ake na bana cikin bonus ake shi kawai ka bane in ba ma yau ba ni ban ma san ran da aka ce rana ta bude haka haka ne waɗanda da safe ma ta yi haka an jima ma sun yi za a ƙare mutane sun samu sassaucin azumi to zafin rana irin na sahara ake lissafi zafi na bala'i jima'a ga talauci ga an yi noma bara amfani da kyau ba mutane sun ci bashi sun shiga matsala bana an yi noma Allah ya sa albarka noma ya yi kaka ta zo za a tafi girbi jibi yau annabi ya ce a shirya tafi yaƙi ba ka da maka girbi yanzu wannan abin ba jaraba ba ce sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka suka watsar da komi na duniya suka tafi ka'ab dan malik ya ce babu wata rijista da aka ajiye aka rubuta sunan kowa ballantana wani ce zai ji tsoron tafiya kar a rubuta a duba rijista babu sunan shi babu kawai je da kanka ne sai da aka kama hanya aka tafi aka tafi sai da aka isa tabuka ana zaune cikin sahabbai kwatsam sai manzon Allah ya ce me labarin kabu ɗan malik cikin sojoji dubin dubata sai wani mutum ya miƙe ci af kasan ya samu kuɗi yana can yana hutawa shi ya zo ya zo yaƙi ya tarin jin daɗi wani tsari ce ƙarya kake biye ta makon kisa ya rasulullah ba mu san komi gare shi ba sai alkhairi komi ne sai alkhairi ita shi kuma ya ce wallahi lafiyan shi lau ga shi matashi ya ce wa mallakan abin hawa biyu ma sai a ranar da ya mallaka za mu zo mu kanta isa aka samu matsala bai je ba za ku zo ku ji har yanda Allah madaukin sarki ya yi shi wannan yakin shaki ce mace shi usra a nan ne sai na usman ne bajin tambaye an kawo raƙuma da ƙasan sha da kayansu aka ce raƙuma dubu ne ko suka ce dubu goma kowanne da kayan shi manyan 'yan kasuwan madina da ƙauyuka su za su dinga taya duk wanda ya taya sai ce an ba na riban da ta wani sai za ka ga ka ɗauko kumbilan madina wanda in ta ya kai ƙarshe in ya taya ba sauran sai sai da ya ba usmanin riba ninkin kuɗin da ya siyo su goma mana in ya ji ya saro kayan a miliyan ɗaya ne sai da aka taya mai miliyan goma ya ce an ba ni riban zeruwan jilan madina ya ce kai usmanu ya baka wannan riban ba wanda zai iya baka duk madina waye ya ce allah mai bani ya ce a tara su gaba ɗaya kai sa tafi buka tabuka da su wannan ne yan shiya suke zaki a kai manzon allah annabi ya sashe da kuka ya ce ma barra usmanu ma fa'ala ba a ba abin da zai cutar da Usman Rubiyu duk abin da yi an kulla fayar shi ma zarra Usman ma fa'ala ba'da yau wai wanda ya bada wannan dukiyar ne gaba ɗaya ta zama na daga wai shi ne wai za a ce ya yi gwamnati sai ya raba ma 'yan uwan shi mutsamai wasu ɗin kuɗin gwamnati da Allah zai raya mutanen nan yosu ta fi iya najeriya da sun sha kallo mun gano wannan da su. da sun ga yadda ake ɗiba kuɗin gwamnati kalli likon wai yanzu ne gwamnati in kafa gwamnati sai a ce wai in yi ɗauko makiya na in sa ce dama ana haka ai masoyan ka yake sa gano wannan da su. Masoyan ka yake sa a cikin gwamnatin sa wani in ya samu shi mai ɗaukowa na shi masoyin sa, haka ake yi wawa ne zai je ba wasu da ba shi ba dama kuma yana da daman da zai ba na shi wadanda sa ta so da shugaban ƙasa yana ta naɗa 'yan ƙabilin shi mukamai mukamai mukamai mukamai kun ga shi dama ne suka samu na shekara hudu ko takwas wa ya san san da wannan damar zai nemi su zari amfani da damun shi an gano wannan da kyau ni inda ma ni ne ko iya ɗalibai na kaɗai zan naɗa misali su kaɗai don da ba ɗalibi na ba ma ya haƙura da mutsani an fahimci wannan da kyau kuma mun gama gwamnatin in naka ta zo ka je ka kawo maƙiyanka ka ba su tunda kai wawa sunanka mun fahimci wannan da kyau za ka je ka ba ni je maka zama za ka uku za ka ba wanda zai maka ɗa'a da biyayya ne haka suka ce annabi ya raba mukamai bayan rasuwan shi gawa da sarrafin shi abubakar da zikin shi ne don yana auren yarwa yar abubakar umar da zikin shi ne yana auren yarwa yar umar usman da zikin shi ne usman na auren 'ya'yan shi ne. na ali da zikin shi ne yana auren wa sai shi in ka biyo mutane a kan irin waɗannan maganganu sai ka ce annabi ne ma ya sa su din ya fara kawai ittifaƙan ne haka Allah maɗaukin zarge ya tsara wanda yake tare da kai naka wanda ta ba da kai ba na ba maza ne ba labari ko ko anan ko a can a wani gari ne aka waye gari kawai in an sa guza a rijiya sai a ga an zaro guzan an zaro igiyan ba guza. nan ne ko wajen maza ne don gani mutanen gari hankalin zai tashi ya ka ce ya kamata a fanni ke cikin rijin sai wani matashi sai ta maza ta ce shi kuwa ɗaura mai igiya ƙogo a zara cikin rijiyar a ga wannan ta zai a lokacin za ta hana shi na maganar jarumi don ma ba ce ya kwalle shi gari zai ma cikin zama namiji ke bari halla altar haila ya ibnaka maliki in kunti la tadri bi ma lam ta'lam yukhbiruki man shahid alwaqi'ati annam shalwa ga wa ifu inda magani in ji kirarin jarumai ce halla haila haila ya ibnaka maliki wai ta ɗaya zai tsara gudun shi ce ke da tambayi jaruman garin ku bane ke yar maliki in kuntila tilata ta da ribi malam ta alam in ba ki san yadda jarabai ke aiki ba yukhbiruki man kai waqi'ata annan Yaƙin nan da aka je kwanakin baya wanda suka halarci wannan yaƙin jaruman garin ku su za su biya muku wani ne aga shalwaga ni ke ce ma jarumai ku zauna inuwa ku sha hanki zan zara takobi na in shiga fili bijibi da makiya mu taro da nima in kawo wa ifu indal maganin Kun an ce ga naka ka san ka ce mu ce shi yayin Allah ga jarunta ga shi bai da kwadayi wata in za su aure ne ta aure jari, abin da ke so ya mata amma sai ya sa sharadi shi wanda zai shiga rijiyar ya ce a je a zo da dangin shi su za su riƙe igiyar aka ce in mm, in mm, ga ƙato kaza wulli kaza waye ya ce in mm, in dangin shi aka yi ya ce wallahi sai sun yi aka ja kawo dukkan nashi suka rage igiyoyi tare da mutanen da da ya shiga cikin rijiya sai ga shi wani biri ɗan ƙarin ya faɗa rijiya kuma ba zai iya ihu a biyu a turin shi ba shi ne in suka zura guga sai ya kwance don a gane menene a ceto shi ƙarar <laughs> shi ba biri yana da wani an gane wannan zai ka sai shi ɗan jirgin sai sa a kan shi ya jirgin igiyar ya ka fara jawo shi da shi da birin wa zai fara leƙowa na ai mutanen gari suna ganin biri ya leƙo sai suka tafi igiya sai suka ranta a nakari su kuma dangin shi sun san waye a ciki ɗan uwansa su garga igiyar har ya fito inda ba ɗan uwan shi aka tafi igiya ne zai faru kun ji abin da ya sa masu mulki suke naɗa kusa da su mukami to duk abin da ya je dawo za ka taɓa kware maka zan da kasuwa ne, Allah ya sa mu Osman ya yace duk a kwashe wannan dukiyar ajiyar. amma duk da haka waɗannan la'anannu zagi da cin mutunci suke ma sayyidina Usman annabi fa ƴaƴa biyu ya wanke ya bashi kuma shi ya ce in za ku yi aure ku duba kafa'a ku duba addini ku duba ɗabi'a shi duk manzan Allah bai iya duba wannan ba sai wani ba ƙauye jahili fasiki shi ne zai ce ya aiga yadda ya kata ga wanda ba manzan Allah biyun bidunar wahayi lan yake tsarraf annabi da wahayi sai yake tsarraf kuma ba daidai ba ne Allah zai saukar da aya ya faɗi ba ko sai wani jahili ya gina dantali akan kwanta ko sai zo kai na zagan mu annabi sahabbai shikenan kuma wai sai a yarda ko kawo babu lissafi jama'a nan kuna gane ji dukiyar da wasu mai ɗauka ya ba. ko da waɗannan raƙuma dubun ya da kaɗai kuɗi ne babba raƙumi ɗari a wancan lokacin a littafin naira najeriya wajen miliyan hamsin da wani abu ya ma wuce miliyan ɗari biyu da wani abu shi ne biyar miliyan ɗari biyu da wani abu to miliyan ɗari biyu da wani abu so nawa so biyar so goma ai so biyar a ah, su goma su goma how many billion ya bada nan take a jama biyu hudu? yanzu in wani ne nan a zamanin ya je ba da wani billion to duk jaridin yau da na gobe da na jibi labarin su kuma ba wanda ya tabbatar don Allah ya amma shi na shi kuma zai Allah ya don Allah babban da ke wata alama kan wannan aya ta laqad a kanta za mu tashi a gobe insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum